فما له من قوة ولا ناصر mutum a wannan rana baya da wani ƙarfi da zai kare kansa daga azabar Allah da shi ko wani mataimaki da zai taimake shi